to madalla mu da kallon mu a kan gidajen rediyoyi hamsin da biyu da na talabijin guda bakwai abokan hudu studio kalangu a nijar barka da warhaka barkan kuma da kasancewa a cikin wannan sabon shiri na muhawarar studio kalangu wanda muka shirya a garin dogon duci a jihar doso albarkacin kasuwar baje kolin irin noma wato da gidauniyar sis da ke aiki a wasu sassa na gundumar dogon duci ta tsara hakan kuwa domin fuskantar tasirin wato sayo sayen yanayi za mu gudanar da wannan muhawara tare da jami'ai daban-daban a game da wato da mahimmancin irin shifka da kuma yiwuwar samun su har ila yau da matsalolin da ake fuskanta a game da aiki da su muna tare da isufu abdu shibo na gidauniyar csd isufu barka sai kuma wato mun kai lahima na cibiyar gidan gona a jihar doso malam munkar hima barka muna kuma tare da isufu mai zama wanda shi manomi ne ko kuma masu kula da harkokin irin shuka da fatan shi lafiya barka dai To Marla, kuna tare da studio Kalangu a cikin wato wannan shiri na muhawara. Kamar da ka sani a kasar Nijar kashi 80 cikin 100 na al'ummar kasar suna samun abinci ne ta hanyar ayyukan noma. To sai dai kuma a shekarun baya bayan nan ana fuskantar ragowar yawan albarkatun noma saboda dalilai kamar sauyin yanayi, tabarbarewar kasar noma da kuma karuwar al'umma. Yanzu za mu fuskanci kamar da Yusuf na suicide kai mana ƙarin bayani akan takamaiman dalilin ku na kawo irin wannan shuka ta hanyar wannan kasuwar bashe koli menene manufar ku gaskiya mun gode kwarai da kun ka ba mu dama mu ƙara haske mutane su gane da menene ya kawo mun ga wanga aiki eh, kahin in fara akwai wani abu da kaso in historic kadan mutane su gane lalle abun da ya kai mu hakanan nan mission ne mun kai mun kai mission na activity mu cikin region in na doso da mun kai mission mun tai dalle village sai mun ka iske lalle harkan nan akwai masala wurin da mutane sun ka shibka wani bi a samu inundation ruwa ya ci mutane wani wuri kuma mun iske ba a samu ruwa ba abun ya ba mu mamaci mun ka zo mun ka dawo biro mun ka ce to wanga dan a samu dama mu karfa wani pro wani urgence projet d'urgence mu nema wajen bayar da fond financement pour que directement mu kai ma mutane semans na marishaj fiske muna cikin muna kusan desambar kuma gashi abun bai yi ba kenan tout de suite menene muke iya eh, mun ce to wani projet d'urgence za mu kafa mu raba ba mutane semans in na marishaj au moins baka samu na cikin damana marishaj ya zo umman in ka samu yana aya barka ka dan samu wani abu da zaka ci abinci to daga can ne idai in tahari bis teren inda mun kai interview mun kai mutane mun gani idai in tahari mun zo mun ka kafa ta sai mun ka sa activité cikin wanga mun kace to kahin wancan damuna ya fara la vei in sai mu ba mutane kuma sai mans pluvial to daga can ne mun ka samu mun ka hira da bayar mun ka hira da komi da komi mun samu wasu bayar sun aika mun kudi daga baya mun ka yi presenté projet in madede sai nan ga Niger donc su ma sun kara mun kudi don ka tare a hotel da 51% sun kasa donc muna nan ga yi ta tare to situation inda da mun gane ta mun san lalle iri shine abun ta horko bisa tahiyar na noma kenan mun ka ce to furkwa ne fa directement mu tai wajen iri mu nema iri mu ba mutane iri in mun ba su iri mun san da oman mun yi garantir musu noma na shekaran ga tana yi wa wannan yana sa mutane omon su samu wani abu da za su tashi da shi fiske deja sun yi perdar record in su ga ide abun da ya kawo mu mun kace to za mu bada noma ya ne za mu yi za mu taine mu iske mutane kawai mu mu ba su koko ya za mu yi mun kai reflection kuma muna da experience cikin organization na foire muna yi foire mun kace to yanzu za mu kawo wata sabon salo salon mine ne za mu aiki da entreprise na production de semans za mu aiki da organisation paysan na semence mun ka tai mun ka hira da mutane da yawa da su kara mun ka hira da su da su entreprise mun ka hira da su mun ka kwatanta mu sun ka ce eh lalle sai in tare bon ide dan shine mun ka sa wanga kafa mun ka ce za mu yi fuwar inga kuma za mu yi ta cikin wani gari da mutane sun san shi da kamar shine grenier inda muna iya samu waɗanda suna produce semans de qualité da yawa sai mu yi ta can parce que c'est une première édition et du coup idée in nan duka mun ka sa tare mun ka hira da su duka kafin mu ta sai sun ka mu lalle sai in tare bon ide et dan shi mun ka kawo mun ka ce to za mu yi ta nan dogon duci amma kat komin da intervention gare mu Swiss Aid mun ka ce to komin ina duka sai ana ba mu mutum 250 person ce nan mutum dubu guda ce nan 1000 person da za su zo sai su doci wannan semans mun ka ce to za mu yi ta su form de foire sai a ba mutane kuma a ba su dama an autonomie. babu wata influence su zo da kansu da voucher in ka doci seman inda kake so irin da kake so babu wanda ke bayan ka dole sai ka samu seman certificate ko seman na na gargajiya mun ka ce a'a dukkan su za a baje sai a bar mutum ya shiga daga daga daga fuwar in ya ta ya nema abun da yake so ya hita da shi lahiya lo ya ta ya shimka shekara bana ai zai gani resulta din eh kenan profession ya san inda zai bi ko dan shi ne mun ka hira da su entreprise waɗanda suna produire semen certifié, mun ka ce donc kenan le thème c'est musashi la coexistence des systèmes de semences dans un défi de changement climatique donc cela nous a permis vraiment ya sa mu mun gane da juna mun ka kafa wanga aiki tare kamar a hada waɗannan iri daban-daban a wuri guda a yi noma a ta shi ga abin da zai zai bada yawa mun ka eh. ce zamu hada iri iri na na, na système semence formel iri na système semence informel bayan wannan kuma cikin irin na system de semence formel ma a kawo kala kala kala kala cikin irin na system de semence informel kuma a kawo su ma kala kala kala in an kawo su kuma on na donné en boulevard de choix mutane producteur mun ba su an ba su dama in ka zo sai ma ka kasa gane eske 18000 in nan naka ma yana isa ka samu komai to shine mun kai parce que quelque part aussi muna so mu ba shuwa ne in ka samu shuwa dama ka zo ka yi shuwazir da kanka ka diba sai ma ka gani a 18000 in nan naka bai isa wannan ne muke so eh lalle yanzu mun hira da wasu beneficiaire sun kace mun ma ani ko 50 mil an ka bani lalle abun da sun ka iske nan sun san da kudin nan duka yana kare cikin kawai iri kuma za su roka ga abun da vraiment ya kawo eh vraiment nous sommes très satisfaits de wanga aiki madalla mun gode malam isu zamu je wajen eh, malam mai zama isu mai zama kana cikin manoma za a cewa su eh, haraka iri to ya ku karbi wannan shiri da aka kawo kuma sabon tsari na kawo sabbin iri ko kuma a ce ingantattun iri wato sai masu ameliore ya ku karbi wannan tsari na swiss eh, kama eh, yadda mala isu ya ce muku tun ma suna shirye-shiryen wannan tsarin an yi shawara da mu kuma mun ce lalle mu ba muna domin iri amma ba mun ce dole manomi sai ya eh, aiki da irin zamani ko da yake mu mun san mahimmancin shi mun san unhanin shi mun san kuma dangance da dumama yanayi yanzu wannan iri na zamani shi ne ya kamata amma muka ce ta kwanna farko mun yarda a ba manoma zaɓi a ba manoma zaɓi tunda shi ne ya kamata in ba a samu damar yin gonakai na gwadi ba wannan irin gashi yadda shi tun da manomi dan sai na gani na ba shi yarda da shi ɗauki abu shi tai shi sai ya gani kenan yanzu nan wanga kamar ma da muke cewa kamar an yi gonakai na gwadi dubaye ne tunda duk wanda sai kilo guda ko ko kilo biyu ya tai don shi gwadi ne akwai waɗanda yanzu in Allah ya gwada mana baɗi ko wani lokaci an kai wanga tsarin inda suka je suka so irin nan ba za su koma can ba don sun shifka sun gani kenan mu lalle muna goyon ba ɗari bisa ɗari bisa ga wanga wanga tsari kuma abin da mun ka nuha kuma abin da mun kai tsammani shi zamanto wanga eh, eh, aikin da an kai shi ba mun har ganin sakamakon shi lalle mun gani cikin waɗannan eh, eh, manoman da an ka tallafa ma da yawa suna zuwa suna ɗoka kaɗan kaɗan don su tai su gani mu kuma hakan na muka so zamanto sun tai sun gani kenan dama shi duka abin nuhi eh, an san da dai akwai matsala ta harkar noma matsala shi ne mi mahi yawanci dangance da ɗumama yanayi ana son takaloli manomi shi sake takalolin shi na noma shi zamanta shi cikinsu akwai iri akwai takin zamani akwai la'akari da lokatutuka da ya kamata shi zamanto an shifka waɗannan abubuwa to duka sai muka ga kamar wanga eh, salo ne wanda gaba manomi dama shi kusanto waɗannan abubuwa eh, muna goyon baya ɗari bisa ɗari wannan kuma mun san da ya Allah da zai shiga sakamakon shi dangance da yanayi wanda manoma suke ciki yanzu. mun gode Malam Isu. za mu shigo gare ka malamin kala hima musan mutanen mu sun saba da iri na gargajiya amma kuma a yanzu an sa wanda aka ce ma amelore wato wanda an ka inganta sai ya kasance kamar abu sabo ne ga su manoman nan yanzu wani bayani za ka yi ma manoman nan akan muhimmanci irin wannan shi sabon irin na zamani wato sai masu amelore yanzu dai kafin ba da amsa yana yi ma da godiya da wannan kasuwan na baje koli da sun kayi bisa iri mu manomanmu lalle suna da babban matsala bisa iri kuna gani dai kullum gwamnati wani bi sai shibka ya mahita ne ana ce an kawo iri yana doso a nemo mota a sa a kai komin-komin amma yanzu kun gani manoman da sun ka tawo nan ga yau a wannan lokaci sun samu iri a hannunsu kenan yanzu mu aikinmu cikin presentation da kuka yi kuka ce gidan gona ni ba gidan gona ne nike dakin manoma ne nike a jaha gidan gona yana daban a agriculture ne shambar eh, da agriculture ko daban mu gwamnati ya kaha mu saboda mu bi manoman nan sau da kaha a ba su ilimi bisa ayyukan da suke yi don bukatan su ya eh, biya kenan wannan a wuyan mu ne an karataya shi duk inda manoma yake ya kamata in yana da matsala mu yanzu mu bi su sau da kaha yanzu shine za mu yi yanzu manoman nan an ba su iri yanzu za mu gani tunda muna da ma'aikata duk wani departament departement duk wannan mutanen muna yi resansun su sai mu yi mission da fi ana ta yi ana gewayo su a gani amma ko wanda suke sai da irin su ma akwai service a prevent da suke yi shi ma mun hada baki muna samanin manoman nan irin nan da an ka tun da sabon solo ne dole sai an kama musu su samu su ki gaba wanda sun ka sani jiyan nan ba shi ne yau dole sai an sa ka bisa hanya ka samu ka biya bukata to me ne muhimmancin irin wannan iri wanda sai masa amilore eh sai sa amilore yanda yanzu an dauko ma iri iri hausa na bai na amma na san dai in an ce iri abunda an ka zaba ne yana da kyau shi ne yanzu sai masa miliyorekin nan yanzu shi ya hadi yake abubuwa da yawa sun canza da wani lokacin kakanninmu mutane ba su da matsala tunda wuraren suna da karhi mutane da za a kida da su ba su da yawa ruwan ko bai da karamci amma yanzu duk wannan yanzu an kawo canji saboda shi ne masu ilimi kamar inaran ikrizat da suna taimaka ma manse su masu samu a bunkasa irin nan da zai ta yi da lokacin zan ba da misali yanzu kamar ake gujiya kuna gani gujiya in an shibka shi ana jira ya nina ne ruwa zai dauka wani bi sai an dauko ruwa da gari a kai kaya zuba nan ne za a samu a kira gujiyar nan amma yanzu in an samu iri mai kyau na nan da na gewaya na gani iri irare na gujiya da yawa su in ka sa su ka bi su sau da kaha tunda wannan sa miliyore kenan shi ko yana da bambanta da wanda mun ka sani abu ne yana da ka'idan shi in ba ka bi ka'idan ba ka biya bukata ne ka'idan ka'idan wani bi yana ke yanzu wannan kahin ka shifka dole sai ka noma wurin kahin ka noma wurin ka kawo taki na gargajiya rubabbe bayan wannan ka sa hangare kuma noman ana kin ya hita kwana kaza sai ka noma shi to in baka bi duk ka'idodin nan shine suke ke itinerar teknik a turanci to wannan itinerar teknik ana so sai in dai sai masa miliyore ne kake yi in kana so ka biya bukatanka dole sai ka bi wannan amma yadda ya hadi mu manomanmu lalle su ba, ba kunne ne suke aiki da shi fa ido ne suke aiki da shi in sun gani abun yana da muhimmanci sun jaraba to gobe ba wani ne ko ba yi kasuwan baje kolin nan duk inda iri yake suna neme shi tunda sun gani fane shi mun gode malam isu zan dawo ka ya kashin su ta ka wannan tsari wannan shiri na eh, irin noma ingantattu wato a melore ko kun yi wani aiki na wayar da kan jama'a al'umma domin ganin cewa sun karbe shi eh, <clears throat> kayan in baka amsa zan baka direktaman yanzu in hau bisa abun da na mun kaila ya gayi kun gani itinir teknik in nan duka da sun ka gayi in kun diba wa'annan duka akwai wuya inda muke yanzu cikin karkaran akwai wuya mutane su bi ta a normal lama ce kenan mu suicide aikin mu da muke nan ga gani mun ka ce to yanzu mu za mu ba da mutane dama wa'anda suna su inna informal wa'anda suna su informal system paysan inna sai mu ba su ilimi system sai paysan inna da suke nan gayi a ba su ilimi a inganta shi su ko su gane da irin nan da ke gare su na gargajiyan nan lalle suna iya samu cikinsu in an ba su ilimi suna iya samu cikinsu hidda kamar abun da ya gai iri iri kamar ka zo ka, cikin gonanka ne za ka diba cikinsu waɗanda suna dan dama dama sai ka hidda ka sai ka aje amma ba, haka kawai za ka zo a'a akwai wannan ilimi da ya gare su to bisa wannan za mu zo mu kafa mu ba su ilimi kuma cikin selection in nan da za su hidda irin ilin nan sai su hidda irin nan na cikin galgajiyansu masu kyau da dama kuma don su samu su biya bukata to wanga da mun ce a zo a yi baje kolin ga dan wai mutane su gani ne shi manoma lalle in ba ya gani ba bai dawo ba kuma ka gani yana ba mu dama kuma waɗanda suke sai da irin nan waɗanda suna sai da irin da ba su da kyau kuma shekara mai zuwa ba aiki da shi kamar abun da alhaji ya gayi gaskiya kamar aiki ne da muke nan ga yi mu ba da dama manomi su zo su doci iri amma kusa kuma waɗanda suke sai da irin da ba su da kyau kuma za a yi ilimi su kamar aikin mu ka gani ga tahiyan kenan kai kai take hidda iri kana zo ka saida musu za mu kai ka ne dole sai ka tai ka nema iri mai kyau paske in ba haka nan ka ba saida mutum iri ya tai ya shibka shekara mai zuwa bai sai wajen ka kenan kun gani waɗanda suke hidda irin nan in dai ba su nan ga hidda ta da kyau kenan su disparator za a yi kenan dole zai a dawo yanzu a gani irin da ake aiki yanzu da niger 94% da za a aiki da shi irin ne na gida na gargajiya kenan mu muka ce to bis 94% in mu mi muke iya yi ba mu zo mu ba da karhi 6% in amma 94% in za mu ta yi mu ba su ilimi bisa 94% in su samu deja a ne an kama sai mu ba su ilimi su ƙara kuma ilimin nan sai su hidda iri wanda ya na jiya bisa sistemi insu ka gani ko to kenan mu ga tahiyan mu don mi muka ce to wannan ba mu iya ce mu zo mu hidda irin na zamani don shi muka ce to za mu aiki da entrepreneur waɗanda suna yi iri na zamani sai mu shiga tare sai su tare da su sai mu aiki system in nan wancan tare da su za a yi forman su wanda suke aiki da shi ba disparator ba zai yi ba iya disparator parce que 94% ya ce kenan sai a ba su a kara musu ilimi selection in da suke nan gayi na galgajiya sai su hita yayi kyau sai yi an kadaranta kun gane ko to ga abun da ya kawo mu mun ce to in mun yi wanga da entreprise da komi da komi daga baya kamar abun da mun kai ya gai nan za a hita a kai a kwatanta mutane a kasuwa mutane mutane su gane abun da ake ciki ba wai an zo an hidda ku cikin abu a'a ana so a jara muka tsari ne a yi an kadaran ku ku samu kuma ku samu iri da yahi na jiya kun gane ko to ga tahiyan mu ga dan mun kai wanga mun ka gani da mun ka yi ta insha Allah Allah yarda za za mu samu sakamako mai kyau Eh, malam isufu mai zama shi dai kun samu wannan iri da za a cana zamani wani za ku gwadawa ta kuke jin za ku tafiyar yadda ayyuka domin ganin cewa kun ci morar abin ko kuma akwai taimakon da kuke jira daga masana don su dafa muku domin ganin cewa an cimma manufa eh kama eh, yanda malam isu ya koma dan yi maimai bisa ga nazarin eh, malamin kaila ni ma ina dan maimai bisa ga nazarin shi kahin in shiga gadan-gadan bisa ga iri na zamani wanda muka amfani da shi e, ana batun cewa kamar wannan iri na zamani manoma na Nijar suna samun waɗanda ga aiki da shi samar dama aiki da shi suna kashi shida ne cikin ɗari waɗancan kashin saura suna cikin eh, kamar sistem wanda aka ce ma na gargajiya ko wanda aka ce ma na mutum shi ɗabi irin shi gona shi amma ba lalle ne ana da tabbatin ciya duka irin shi irin wannan na gargajiya ne abin lura kamar makasudi shi ne mi makusudi ba shi ne cewa waɗancan eh, kashi 80 ɗin nan cikin 100 shi zamanto a ƙarfafa su ba don duka mahi yawancin matsalar da noma shike ciki don saboda shi na kashi 80 cikin 100 na ko guri kamar na shugabanninmu na ƙasa sun sa eh, masu bincike masana sun diba sun kaga in an kai kashi 35 cikin 100 na unhani da iri na zamani da takaloli na zamani za a hita yunwa kenan makasudi yanzu ba shi ne kama ta kamaimai a dawa cikin waɗannan kashi 89 ba makasudi shi na ya za a yi waɗannan kashi shiddan a gaba a maishe su kashi 30 da wani abu ko kashi 40 da wani abu tunda duka yawancin kasashen duniya da sun ka taso da noma bunƙasa hakanan ne da fasahohi na zamani na aka aiki da fasahohi da irin rana na, na zamani kamar yanzu in ka ɗauka irin rana gargajiya babu su ma yanzu tunda yanzu ruwa duka in ka ɗauka bakin wata biyu wata uku ne shi kuma ko cikin wata biyu wata uku ga akwai hori da aka yi farkon damana akwai hori da aka yi ƙarshen damana akwai hori da aka yi tsakan damana kenan dole ala tilas waɗanga irara da aka ce ma irara a melore mine ne an kai a melore irara ne na ga hannun manoma masana ga zakwa kuma duka binciken tare da manoma na suka yin shi kinan wannan maksudi kamar na ciya wanga kashi 89 ko kashi wanga 100 babban abin da addefi gare mu yaya ne za a yi shi zamanto manomi ya samu iri wanda adda inganci wanda ga tafiya daidai da yanayin shi kuma na kwarai kuma daidai lokaci yanzu in mun ka komo ga iri na zamani lalle mahi yawanci duka sai in ce mu muna aiki da iri na zamani kuma muna aiki da ma'aikacin ne na bincike da inara da ikirzat kuma yawanci in suna kirkiro sabon iri suna aiki da mu suna tambayar ra'ayinmu suna ba mu shifka mu gani muna ba manoma muna ɗaukar ra'ayin manoma shi na koma ci hashi zamanto an hiddo iri da takarda aihuwar shi yanzu an yi kasuwar baza koli mu mun yi namu bincike mun gani a cikin kashi 85 bayan dai waɗancan waɗanda aka ce ma marayun marayun irara waɗanda kama wani gujiya a ƙurga wani alayyahu wani sure wani waɗanda dai babu ma irin su na zamani bayan su waɗanda an ɗebe su an tsaha haci wake dawa kashi tamanin da goma sha biyar cikin ɗari duka a ameliore ne manoma su kanan ga ɗoka su kanan ga sai kenan su ma sun san ingancin su don haka nan ne mutuncan muka ce muna cikin waga tahiya ko mun ba da dama duk wanda an ka tabbata shi na da iri ko na gargajiyan ne ko na zamanin ne amma dai wanda 'yan gidan gona sun ka tabbata sananne na bisa ga wannan iri a ba da hanya a to a baza a gani marla mun gode eh, malamin kala mun san irin shuka biyu ne kuma a wuri daya na zamani kuma da na gargajiya ta ya kamata a shuka su a cikin gona wuri daya koko bambanta za a yi kowa da nashi bangare eh to <clears throat> akwai wani abu da ake ce ma protocol yanda ya kamata a yi shifkan duk abun da za ka fara sai ka hidda ka'idodin ka'ida ne za a hidda a gane kowane yiri yana da ka'idodin shi kenan in ba bi ka'idodin na ana iya ma samu matsala abun da ake so a gwadon nan ba a iya gane shi in ba bi ka'idodin kenan wani bi eh, inda ana so a yi noman Eh, galgajiyan da noman eh, iri a semansa miliyore akwai distance da ya kamata a bari tsakaninsu akwai wani hili oh, hili da za a bari tsakaninsu kar a samu eh, su gama wannan duka ana kuma akwai kullum ana duban su in akwai wani abu da ya shiga ana iya hidda shi kar ya tawo ya canza irin akwai abubuwa da yawa da ya kamata a bi don a kai wajen irin na ingantar nan to akwai kuma wani rashin bambanci da mutane ke yi sai su hada kama wanga siman su amelore wato ingantattun iri da kuma wanda ake cema ogm wanda aka sauya ma kwaya eh, mhm. halitta mhm. mene bambancin waɗannan eh kama abu biyu ne aka yi kamar nan an ba manoma dama su saye kowane iri sun ka gani su saye su tai su jaraba kenan kamar gonakansu ma kamar na gwadi ne za su yi wannan babu wata ka'ida illa mutum ka sa shi dai ka san bambancin ga inda ka shifka wancan ga inda ka shifka wannan za ka gani za ka tabbata kuma ka zama shaida na gobe in ka ga iri an ka ana sai suwa koko in kana son iri ka san wurin wanda za kana ka roƙo tunda wannan eh, roƙon iri ba da iri tsakanin manoma ba ya hana shi manoma ya gani makwabcin shi ya noma ya ga iri na kware ne zai tambaye shi ya ba shi iri wannan bai da wata ka'ida illa dai kai ka sani da ka shifka ka san kasa su amma wajen yada iri akwai ka'ida tunda akwai tsare shi ga doka kamar tsakanin gona hatsi da wata gona hatsi ya kamata a sa metar ɗari uku ko kuma ka raba ma makwabcinka irin hatsin nan da ka shifka tunda hatsi shina arme ne hmm. na gonan wani makwabci shina na shi arme ne kamar in ka doka kama gonar kwalanshe ita kwalanshe ita ce aka ce ma planta eh, eh, otogam mhm. wurin kwalanshen shi na gaya mata arme kenan shi ko metara biyu kasa shi zamanto dai kasa rabi wajen cira wajen kamar recall shi zamanto an ashe su daban don ka wannan abin gabi ne in ka doka zancen ogm zancen ogm inda shi ke da matsala kuma inda ya kamata shi zamanto eh, ma'aikanta sun ɗauki mataki ogm mai shigo mu daga kasashen makwabta na shiga shigo mu nan burkina akwai ogm na masara Eh, nigeria akwai ogm a hannun akwai ta hanyar algeria masu shigo mu na wake ogm kenan mutane manoma ba su da sani bisa gare shi akwai ogm wanda aka yi don a samu da yawa bakin noman shi an samu da yawa shi kenan wanda ta dawa da aka yi wa don aka yi kamar wurare inda aka yin yin giya wani mine ne bakin noman shi in ka ɗauke shi ka ka shifka bayan an sashin nan wani iri na zai baka can daban kenan nan mu dai gare mu nan cikin irin ranar zamani babu ogm irin rani duka waɗanda manomi ga ɗiba iri cikin gonar shi har shekara ɗaya ko biyu in ya ɗauki matakin ne ya kare amma waɗannan daga shigo mu ai la'akari tunda mu suna balaguro mayawanci su ne gaza kuwa da waɗannan OGM mayawanci su ne gaza kuwa da maganganuka wani bisa ga mutum ya zaka da maganin kashe cawa ya ɗauke shi a maganin kashe kwari wake ya yi huri ya kare sai a hesa shi sai shi kashe wake duka waɗannan ya kamata ya zamanto an ɗauki mataki na ba mana manoma horo bisa ga wannan eh, surtu kuma na ya zamanto kamar yanzu an gabasa koli da an kai an kawo manoma zaɓi eh, ganga gare su kuma daidai lokaci dangance da iri zan da ina da magana to mhm. in ba mu yi niyya ba kamar abun da alaji ya kai in za a ba da karhi bisa semansa ameliore ya dan samu ya kai wani percentage bisa kan semansa paysan in ba ne ya sai dai OGM ya shiga ciki farske don me ba a ya samu yanzu semansa amiriyo ya isa ma mutane sai fa possible bai yiwa kenan dole ne mu karhin mu sai mun ba da semansa lokal in nan tare da su a zo don me ba a ya zuwa waɗanda suna da semansu in na gargajiya insu a zo a yi musu horo bisa aikin na gargajiyan nan su fara idda iri yo shekara nawa Nijar ya yi da babu babu OGM babu Siemens Amelore me an ci gaba ya faru problem me yanzu cikin karamshin ruwa babu ruwa an samu matsala akwai zahi akwai wasu abubuwa an yi kare wasu semans da suna iya zo su yi bisa wannan a'a muna da iri mana da suke iya yi pourquoi on appelle le bonzo culture de disette gujiyan mata in kun debe shi culture de disette ne mana kenan shi tun yana nan ma culture ne da in kana da matsala sa za ka yi shi babu ruwan shi ko ruwa kadan ya samu zai yi furkuwa mutane ba su zo tare sai mu ba da kai kamar abun da ya gayi amma busu iri iri in nan babu ameliore ka san faske ba akwai wuya faske iri ne da mutane na gargajiya mutanen kakanmu sun aje yana nan wajen su kana ai aje shekara guda ka zo ka sa lahiya launi kuma in an samu masala in sun sai sai masa ameliore sun tai sun sa an samu matsalar ruwa ko an samu wani abu in sun gani abu kun san me kike ta gujiyar mata suke sa za a dawo ana ga culture de case culture de case menene su ne eh, wa'anga wa'anga wa'anga le gombo da wa'annan su ne suke sa da rashid in nan na jida su ne suke sa paske shi ne ya tsaura cikin abun ga paske don abun da sun ka sun ka kasuwa na amelore sun tai sun sa in sun gani shekara in bai da kyau kuma masalan this same inda wanda kaso mutane su gari in kana yi shi quelque part comme si dole ne sai ka sa an gare kaman da an ka yi ta ma kaman dan wai ne mutane su gane kaman gari kaci in kaci gari dole sai da ruwa c'est exactement la même chose démarche in ka bi itinéraire in techniquement in kana bi terrain kana ga observer da kyau sai ka gani wanda ya sai sai mansa ameliore quelque part comme si mentalement cikin hankalin shi a wanga sai an sa an gare yo wanda bai da kulli wanda bai da hina bai da kulli ana ai sai ya tai sa an gare kun gani ga masalan da mutane suke nan ga samu kenan in shekara ko ruwa yayi an ba alaji ya gaye ba a wuce wata wata biyu wani bi ba a kai wata uku da ake sabarwa kenan kun gani akwai matsala amma su semence nan ga a melo da sai dai semence precoce donc tout de suite ko an yi ruwa na wata biyu kana iya samu me pourtant an yi ta kuma an shiga matsala an waye mutane kai don su muhimmancin amfani da taki takin zamani ko kuma angare justement shine aikin da muke nan gaye mu mu ba mu ce ba ka a yi utiliser a tashiwa mai mun ka ce a yi utiliser tashi de manière raisonnée shine agro ecologie da huce nan ga gayi kamar domanin rezo ne kakka sa shi ka doka shi ko ka sa farce kai yana deturir environment ne kuma masallan shi abincin da kasa mai an ka hidda da wanda ba ka sa an gare ba guda bane ai ana nan gane su a fara wajen conservation in ma in ka sa mai an gare kai kai ba ka iya conservation shi mun gani kalan shi na cikin albasa mun gani kalan shi na cikin hasin ma mun gani shi kalan na kuri an ka dawo kuma an ka ce muna a ai hasi yanzu sai an yi mai triple ansa sasha kamar hasin ma sai yanzu an samu cikin leda uku in ba haka nan ba ce zai yi da hasimu akwai ta babu ita an zo an ka ce wace da ace nan gasa sai an yi mai triple ansa ana ce mai saka fix kamar yanzu na ga abun da ake nan ga tayya in mutane ba su niyya ba kadan kadan ana sa mutane cikin matsala ne a ce ma ka sai sai masa a melore na wace ka tai ka sa ka kara ce ma a ah, in baka sa cikin triple ansa sai lera saka fix in nan wa a ta ka za ka samu sai ka tai ka sai lera a sa ka sa a melore a ce ma a ah, ka in baka sa an gare ba nawa sai a hankali ka tai ka sai an gare ka gani finalaman ana ga perturban mutane ne eh dukkan su entreprise din nan duka tahiya guda suke nan gai tahiya guda ne suke nan gai to mu aikin mu sai muka ce to wanga diba shi da kyau muna da iri na gargajiya akwai su yanzu a zo ayi aiki bisa irin na gargajiyan nan menene aikin da za a yi a yi an kadare manomi kai yanzu in kasa hasi kana diba cikin gonan ka zo ka hidda hasi mai kyau ka tai ashe c'est très bien yanzu mi menene za mu iya kawo an tanka expert mu da su entreprise ka kamar su alheri su buta da fusaha da kara sai a zo a ba su ilimi bisa aikin da deja sun yi erite da kakansu amma ka a hidda su in a hidda su matsala za a samu paske jamais ba a samu security alimentaire tanke an dawo ba bisa irin nan namu an yi an su ana hidda irin mai kyau kama abin da ya kamata mu yi la'akari da shi eh, irin rawan da eh, aka ci na gargajiya eh, kama in kun doka ga lokacin ana samun wata hudu na ruwa ana sa hatsi sai sun zazzage sun kare ruwa ba tsaya ba yanzu wata biyu ne ake samu kenan duk irin daga wata hudu in ka ba manomi horon shi sa shi ka kara ma kashe shi yanzu in ka ɗoka eh, noma da aka yi nijar bai bayar sakamakon da aka so shina cikin matsala don mine ne da ya zamanto mutane ba su samun irara ingantattu matsala ta farko kenan ingantattu waɗanda ga daidai da ɗumama yanayi wannan wani magana ta can daban su waɗannan varieté da aka ce ma varieté amelore akwai rashin fahimta wani biyu. har da gama kamar jami'ai ma ko na proje ko na ong ko ma na gidan gona akwai rashin fahimta wake duka kamannin shi guda ne wake bincike ya nuna in ka aje shi baka adana shi ba ai da kakane suke yi a aje iri cikin rawana rawana aka sashi a sashi cikin kasa a sashi cikin kasa cikin kasa kwaro bai cin shi yanzu fasaha ta to ta sa waɗannan ledodin kahin ledodin su to ai magani ne ake sa an ka ga illan maganin in ka ɗauko ka ka kai shi gona ya mutu ko ko in ka ɗauko kasa cikin kasuwa an ka ba mutane mutane sun ci fazon ne wanda ba a san adadin lokacin da shi kai shi mutu ba wannan fasahohi na zamani ga yanzu bisa ga noma ba mu iya kokowa da su mu ce mu baishe su dabara tunda ci gaba ne zahiri an gani waɗannan irara na zamani da waɗannan wasahohi na zamani ko in ka ɗauka irara waɗanda aka ce ma na zamani horo wanda aka fara ba manomi shi kai taki gona shi kuma takin ma wanda aka ci shi kai shi ruba shi dan in saboda hori da aka in ya kai shi haka nan shina zahi kwarai dan inda an kai rishi ruwa sai zahin shi kan mace amma in ka ruba shi sanyi ma shi ka ba wurin taki ina na aka samun shi cikin gidaje aka samun shi akwai inda ma aka karawa mutane in son samu ne gangan gona ka zamanto kana da yan bisashe waɗanda ka ba cawo gonan nan taka su ko su ba da taki duka cikin waɗannan wasawai suke angare ana cewa ma abu microdose don ya zamanto mutane ba su da halin sayan angare kuma an yi bincike an gama angare yadda aka amfani da shi kamar takin zamani yadda aka amfani da shi ma kamar in ta mu ga yanzu Niger tana cikin kasashe na baya waɗanda tun daga yanzu muna aiki da kilo goma sha biyu zuwa kilo goma sha hudu ga eka akwai kasashen da sun kai ga aiki da wajen kilo ɗari shida ga eka kamar na afirka kama eh, eh, eh, mwayan kama kwatamci ya kama ƙasa ana nuna tana aiki da takin zamani in ta kai wajen kilo 150 ko 200 ga eka mu kilo 12 ne muke wannan ba abun zazzaga na ba a ce aiko kowa da shi mahimmanci ya nuna nan na Nijar an ka samu hasawa ta microdose wannan dan mi dan ma'aikatanmu na bincike jami'anmu na bincike duk binciken da aka yi suna la'akari da talakanmu suna la'akari da abin da talaka ka so suna la'akari da yanayin talaka kuma suna la'akari da aljihun talaka Kinan ba abubuwa na waɗanda yanzu yanzu ba mu iya ma da su kamar yanzu ka shiga nan wajen kasuwa ba zaƙo ka ce dole ala tilas manomi sai ya sai kamar iri na iri na gargajiya babu shi ma iri na hatsi na gargajiya yanzu babu shi ma nan wurin ga mai kwana 60 din ne mai kwana 60 din nan kwana 70 na akwai masu kwana 120 babu su amma kamar waɗancan waɗanda aka ce ma marayu kamar shi gujja ai ƙuruga in ka ɗoka akwai su alayyahu ciki akwai duka dai waɗanga dai waɗanda akwai su mai goro ko mai goro yanzu duka akwai irin ra'ayi na zamani waɗanda manoma sun ɗauke su sun ga mahimmancin su shi wannan kama guje a ƙurga ai yanzu eh, ma'aikaci ne na bincike suna nan suna kula da su don su ba su buƙatar wani taki to guje a ƙurga yanzu kana ce malaci zai ta yi noman guje a ƙurga gwani shi ba shi abu ne wanda ma baka aza shi da ba ƙauye baka zuwa ka ce ma zo mai gidan kanshi ka ce mishi a taho kai noman gujiya a ƙurga tun da itta gaba suwa tun da akwai akwai le social kama kama tabi'o'inmu na gargajiya a gargajiyance ba ka zuwa kawai ka ce manomi shi sa ya ƙurga cikin gonar shi ya ƙurga ma wadda aka mata na ga ta dan wuri na aka ba mata kamar wurin da ma aka an ka sa huta ko wani abu a dan ɗiba a ba mata amma ana iya tun da an ga suna gayi a bi ta hanyar masu noma su waɗanda a gargajiyance ka aka rudani cikin Eh, society dinmu a bi ta hanyar wannan a yada waɗannan abu ne wanda ga yiwa mun gode mun gode malam mai zama eh, tambaya ta ta ko akwai karin bayani yana eh, da karin bayani bisa iri abun da nake so in kara lalle mun gani ba irin da muke samu mu yi a kasan Nijar bai da yawa me wannan akwai raison da ya kawo shi nan ga mutane da yawa sun shiga cikin noman iri amma in sun noman irin nan sai sun kai shi kasuwa a sa cikin tukunya don mi saboda ba ka sha wahala ka yi noman iri kuma a ce ka maida shi kaman hasi da za a sa cikin tukunya a ciki ba daidai ne wahalan yanzu sai shi ne inda ana son ba matsala ne fa ana iya kai Eh, kashi shida na ana yi kashi kashi talatin da biyar wannan bai da masar amma sai gwamnati ya sa ya bi ka'idodin wajen sayan in kai ba noman iri ne kake yi don mi za a tambaye ka iri in an tambaye ka iri baka noman iri wani, wani abu ne za ka bada da ba iri mai yana to masala matsala ne nike so to zama da mankala shi irin wani iri na zamani yana jurewa kamar matsaloli kamar eh, harin kwari da sauransu da kuma hori eh, yana iya jure musu kuma yana resiste ga irin waɗannan matsaloli eh shi ne yadda mai zama ya hori wandu irin da ake yi ana duba ne a gani menene matsalolin da manoman suke samu kamar likita ne yanzu ka ta yi sai an duba ka a gani menene matsalanka sannan ne za a yi maka magani mana to nan ma iri ana duba shi ne a gani mutanen da suke noman shi menene matsalansu matsala nan ne su inaran ko ikrizat suna nemo su kawo duk maganin in an ce hori ne bayya eh, dauka dole a duba gani yadda za a yi hori nan kar ya kawo mishi babban matsala da zai hana shi ya ko a ce wani cuta ne yana hana shi ya ana iya eh, eh, kawo mishi ci gaba da cutar nan ko ya shigo mishi kar ya kawo matsala kenan abubuwan yadda ake ganin shi duk matsalolin shine ake samo ake a kawo magani eh. tumar a lokaci na hararren mu malam isu ne maganar da zan bada mutane sun kace iri in mu na gargajiya paske yanzu ruwa bai zo bai zo maza maza dan shine a lokacin cikin irin mu na gargajiya ana iya samu irin da in an sa shi ko ruwa wata guda an ka samu ana samu kamar abun da alaji ya gayi furkuwa ana kira su culture de dz furkuwa ana kira su culture da in an samu matsala su ne ake sa shine security alimentaire gujiyan matan nan da yake nan gani normalement shine definition in security alimentaire parce que shi yana cikin notar alimentation amma yanzu in kadiba mu irin nan namu na da su suna resiste bisa harkar insect bisa harkar ciwo amma irin na zamani yanzu ba su iya resiste gayi mun gane da akwai matsala matsalan da adda koi ba bista makan na da na namu su ne suke sa na bi paske shi attack in el ne pas trop mais eh, paske el resiste contre l'attaque par contre wancan mun gode mun gode mun gode par wancan bari in kare wanga magana da kai lalle lalle ka bani lokaci ne eh. wanga na so da ba in ga mu ci da mu ci da gaba paske mai zama zai gane da kirtur inda mu ce nan gaci wanda yake kawo mu dama mu samu dama kamar jikinmu ya ciga kuma mu ci abun da domaniyar nutritional sai valide sai irin nan namu namu masala tumar da tambaya guda akan CCL da yanzu mun san kuna wannan shiri ne na samar da eh, eh, irin zamani a cikin gundumar dogon duci kamar su dogon duci keshe da sauransu akwai manufa ta fara abin zuwa kasa baki daya a gaba muna da niyya dun wani departement cikin nijar in duka dan shakar region kadan kadan sai mu etandar inta ita yi shi wannan ba masala mun gode malamai mai ne ne fatan ku zuwa ga manoma a game da wannan wannan eh, irin zamani eh fata na zuwa ga manoma ta kwana zuwa ga duka dai eh, masu eh, intervention cikin karkara kamar masu shiga cikin karkara suna hira da manoma kuma suna hira suna yada ta akwai bukata ta neman sani ta horo sosai kamar in ka ɗauka yan ka ce irin zamani sai masu amelore sai masa amelore mutane na ɗauka kama abu ne wanda an ka ɗauko da wani waje an ka kawo mana pom ba haka nan bane abu ne na cikin gida keski amelore abu ne na cikin gida aka inganta masananmu na cikin gida dangance da matsalolin da suka gani eh, manoma na, na huskanta su ɗauko su yi tankaɗe da rairaya su yi amelioran shi fara kama bisa ga in yawan yi na bisa ga 'yan hankurin hori ne in gaugayi ne in wani dogo zangar ne ce in wani ɗiyan haci ne waɗanda aka so jajawu don sarrafa don mine ne duka dai Eh, repertoire ɗinmu ne na nan gida aka wanda aka ɗoka kuma ya aiki da manoma a hiddo shi kan manoma su eh, kan mutane su ɗoka kama eh, variety ameliore kama ogm ne ko wani abu wanda aka ɗauko a kada wani wuri da ƙarshe mun kai a matsayin ku na gidan manoma kuna shirye ku ma manoma raki a game da wannan sabon irin zamani e lalle mu bisa wannan ne muke tunda aikin da an karata ya manu a wuya ne mu manoma duk lokacin ya kamata mu bi shi sau da kaha yanzu nijar kun san duk mu da yawancinsu in an a kilga wanda sun kai karatu ba su da yawa yanzu ko ilimin a bada shi in ba ka rubuta ka aje ka tuna gobe matsala ne saboda shi ne kullum ana yi ha ana ba da horo ana, eh, ana bi su sau da kaha amma aikin yana da eh, ba yau ne za mu ci gurinmu sai mun yi hankuri a bi su sau da kaha shekaru da shekaru mu samu mutane su gane. tomar da masu kallonmu da sauranmu a gidajen rediyo da kuma gidajen talabijin daban-daban a faɗin nijar a nan muka karshen wannan shiri namu na yau wanda mai da hankali akan wannan kasar baje koli ta irin noma da aka yi a karkashin jagorancin gidauniyar wato csed kamar da dukkan malaman da suka kasance a cikin wannan shiri ni asuma na shi ke fatan a huta lahiya sai wani lokaci.